Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a wannan safiya ta Juma'a Hajji babbar rana. wadda ta yi daidai da biyu ga watan janairun shekara ta 2026 yanzu haka agogonmu na cewa karfe 12 na tsakar dare a nan gundumar columbia ana iya kamo tashar mu domin samun labarai kai tsaye kan mita 49 wato kilohaz 6,170 da mita 31 ko kuma kilohaz 9,765 a gajeren zango ana iya bibiyar mu a babban shafinmu na intanet wato gtahausa.com kana ana iya ziyartar shafukanmu da suka hada da facebook x instagram tiktok duk domin samun labarai da su ni da zan jagoranci shirin namu na wannan safiya ibrahim alfa ahmed tare da taimako abokin aikina sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki muke lale marhabin da saduwa da ku kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai. Gambia ta ceto mutane 96 da gawarwakin wasu mutane bakwai bayan da jirgin ruwa dauke da fiye da bakin haure 200 ya kife a yammacin kasar kamar yadda ma'aikatar tsaron Gambiyan ta fada a cikin wata sanarwa da ta bayar. a afirka ta kudu darajar kudin kasar da ake kira ran ya cira da kamar kashi goma sha uku cikin ɗari a bara rasha da ukraine suna zargin juna da auna hare-hare kan farar hula a ranar farko ta sabuwar shekara inda rasha ta yi zargin ukraine ta kai mummunan hari kan wani otal a yankin kudancin kasar da ta mamaye halaka mutane sama da ashirin. babu alamun haɗakar jam'iyyar adawa ta adc za ta iya fitar da najeriya daga hannun gwamnatin fir'auna allah shi ne mafi sani amma ni ban ɗauka taron adc ba taro ne wanda zai iya ceto ƙasar nan saboda taro ne na masu son takara ba a ganin illolin cin hanci da rashawa nan take idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin hanci rashawa ba yau in ne akan mulki gobe ba mu bane gare ne abinda ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba. Bayan waɗannan rahotannin muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai jagoranta. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice to amma duk kafin nan sai kun fara da jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙasar Gambia ta ceto mutane 96 da gawarwakin wasu mutane bakwai bayan da jirgin ruwa dauke da fiye da bakin haure 200 ya kife a yammacin ƙasar kamar yadda ma'aikatar tsaron Gambiyan ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta bayar a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta ƙara da cewa ana ci gaba da aikin ceto. Wannan shine mummunan hatsari na baya bayan akan hanya mafi haɗari da bakin haure galibi daga Afirka ta yamma suke bi a ƙoƙarin da suke yi na isa Spain ko Andalusia ta wani tsibiri da ake kira Canary Island. An sami rahoton cewa jirgin ya kife ne a tsakiyar dare kusa da wani ƙauye daga bisani kuma aka samu jirgin ya kafe cikin yashi a wani yanki na ƙasar da ke arewaci, kamar yadda dai ma'aikatar tsaron ƙasar ta ƙara bayani. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce baƙin haure na ba safai ba dubu arba'in da shida ne suka isa tsibirin Kanari a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. adadi mafi yawa da aka gani fiye da kuma mutane dubu goma ne suka mutu a ƙoƙarin su na zuwa turai wanda ya nuna ƙarin kashe hamsin da takwas cikin ɗari idan a kwatanta da shekara ta dubu biyu da ashirin da uku in ci wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ake kira kaminando amma alƙaluma daga hukumar kula da shige ta fice na ƙungiyar tarayyar turan wato eu a takaice ta ce a watanni goma sha ɗaya na shekarar 2025 an samu ragowar kuraren irin waɗannan mutane daga afirka ta yamma masu niyyar zuwa turai da kamar kashi 60 cikin ɗari. hukumar shige da fice ta turan ta ce raguwar masu tafiyan turan ya ta'allaka ne kan matakan hana tafiye-tafiyen masu tsanani da ƙasashe da ake tashi ta cikinsu waɗanda suke aiki da ƙungiyar tarayyar turan suka ɗauka. Aƙalla mutane saba'in ne suka halaka cikin watan Agustan bara lokacin da jirgi da suke ciki da aka ce ya taso ne da gambia ikife a hatsari mafi muni da aka gani a cikin 'yan shekarun nan a afirka ta kudu darajar kudin kasar da ake kira ran ya cira da kamar kashi goma sha uku cikin ɗari a bara idan aka kwatanta da dalar amurka wadda ya nuna ƙari da darajar kudin ƙasar ya samu cikin shekaru goma sha shida kan dalar amurka a daidai lokacin da darajar kudin na amurka ke faduwa ana aza wannan nasarar ce kan ci gaba da afirka ta kudu ta samu wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyaki da kuma ƙarin kudaden shiga da take samu daga albarkatun ƙasa zinari, dai da ma'adinai da ake kira platinum farashin su ya tashi sosai a bara sabanin haka darajar am, kudin amurka wato dala ta faɗi da kamar kashi tara cikin ɗari a shekarar da ta ƙare ranar laraba wannan shine koma baya mafi tsanani da dala ta fuskanta cikin shekaru takwas da suka wuce wadda hakan ya jibanci jiran da ake yi wa babban bankin amurka ya rage kuɗin ruwa da damuwa da ake nunawa kan tilin bashi da ke kan amurkan da kuma rashin tabbas kan makomar siyasarta waɗannan dalilai ne suka sa farashin zinari da wasu albarkatun ƙasa suka tashi waɗanda ake amfani da su a zaman wurin adana dukiya ya sa farashin zinari ya haura dala dubu hudu a kan kowane ma'auni a watan oktoban bara sama da shekaru arba'in kenan rabon da aga farashin zinari ya kai haka a bara ne ya cika shekara ɗaya da gwamnatin haɗin gwiwa afirka ta kudu take aiki wadda ta ƙaddama kan kasafin kuɗi da kuma damuwa kan haraji mai yawa da shugaban amurka donald trump ya azawa ƙasar suka ɗauke hankali ta fuskar tattalin arziki. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Rasha da Ukraine suna zargin juna da auna hare-hare kan farar hula a ranar farko ta sabuwar shekara, inda Rasha ta yi zargin Ukraine ta kai mummunan hari a kan wani otel a yankin kudancin ƙasar da ta mamaye, yayin da hukumomi a Kiev kuma suke zargin Rasha ta auna hare-hare kan tashoshin makamashi na wutar lantarki. rahotannin nan suna zuwa ne a daidai lokacin da ake zafafa yin shawarwari da zummar kawo ƙarshen yakin na kusan shekaru hudu kowace daga cikin ƙasashen biyu masu gaba da juna tana zargin ɗayar da ƙoƙarin cewa ra'ayinta ne ya fi samun karɓuwa da goyon bayan shugaban na amurka a ranar sabon shekara da gangar rasha ta auna ukraine da har-hare da jiragen drones wato in ji shugaba vladimir zelensky kamar yadda ya rubuta a shafinsa da ke dandalin telegram yana mai cewa a hare-haren rasha ta auna tashoshin samar da wutar lantarki a yankunan kasar guda bakwai a nata bangaren rasha ta zargi ukraine cewa ta kashe akalla mutane 24 ciki har da jariri a wani hari da ta kai da jiragen drones kan wani otal da wurin cin abinci da kuma shakatawa yayin da mutane suke murnar shiga sabuwar shekara a yankin Ukraine na kharson da ke kudancin ƙasar. Sai dai da take magana, rundunar mayakan Ukraine ta ce wacce ta sha sukar Rasha kan kai hare-hare kan farar hula ta ce duka hare-harenta tana aunawa ne a kan cibiyoyin soja da kuma tashoshin makamashi amma bata ce komi ba kan zargin kai hari a kan wani otel shugaba zelensky ya ce harin na rasha yayin da ake hutun sabuwar shekara ya nuna cewa ukraine dai ba za ta iya jurewa jinkiri kan samun kayan tsaro ta sararin samaniya ba sahabu imam aliyu ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na rediyon amurka ke magana a nan birnin washington dc To yanzu bari mu shiga cikin taskar rahotanninmu. Sau da yawa jam'iyyun adawa sukan yi haɗakar kawo canji a ƙasa. Na baya-bayan nan da aka gan irin tasirin haɗakar 'yan adawar shine a zaben 2015 a Najeriya, inda jam'iyyun adawa suka haɗa kai waje guda kuma suka yi nasara. Amma a wannan karo babu alamun jam'iyyar adawa ta ADC ta shirya sake kafa tarihi a siyasar ƙasar. Dr. Usman Bugaji masani ne a fannin siyasa kuma tsohon wakili a Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya. Shi ya shaida wa GTA Hausa haka. Allah shi ne mafi sani, amma ni ban ɗauka taron ADC ba taro ne wanda zai iya ceto ƙasar nan. Saboda taro ne na masu son takara taro ne na mutanen da suka kwafa ransu wai sai sun shugabanci ƙasar nan kana ji abin da peter obin yake faɗa kafin ma yau in ya wannan shiga shi ba wanda ya isa ya ce zai masa eh, mataimakin shugaban ƙasa shi kaza shi kaza na san 'yan siyasa sukan yi irin wannan maganganun don in an kaɗa an raya kada ya rasa shi eh, matsayin eh, shugaban ƙasa amma me ya za ku taru ƙasa na cin wuta ba abin da ke gabanku ku sai ya za ku mulke ta ai kamata ya yanzu duk wani mai son ma ya mulki Najeriya ya aje son mulkin sa gefe guda ya san ya za a yi haɓaka hanyar da za a dawo da martabar Najeriya ya za a fito a samu jama'a a wayar masu da kansu a fito da su daga gidajensu mu bazama akan titi har sai mun ga bayan waɗannan mutanen a waɗannan fir'aunonin da ke son karya mana ƙasa da lalata mana tattalin arziki amma sun koma kullum magana su to yanzu wa za a ba to wannan mai zai yi a wancan mai zai ni dai gaskiya ban amince kuma ba na ganin 'yan Najeriya ya kamata su amince ma mutanen da ba abin da suke magana sai ya za su yi mulki. Wasunsu sun yi mulkin da an gani kuma da su da waɗanda suke mulkin nan yanzu sai ka rasa me bambancin su. a inda suka yi mulki din saboda haka ni gaskiya ba na da sa cewa shi karin kansa wannan taron waɗannan mutanen zai iya kawo wani canji a Najeriya ya kamata talakawa su fara tunanin waɗanda za su iya yi musu aiki wanda da ganin mutumin da zai iya shi sani amma mutanen da suka daɗe suna yin mulki kuma baka ga wani tasiri suke ba ni ina ga zai zama haɗari a ce za a yarda da su ban ce dukkan waɗanda suke ciki ba ba su da amfani a'a amma a galabiya waɗanda suke yawan da masu hankoran sai ni na zama kaza na zama kaza da irin su ne da ka ba su dama sun zama za su kulle kofa daga su sai iyalansu su dinga takkaɓa na irin wanda wannan shugaban ƙasar ne zai ke kuma su kulle kofa su ba ka ma iya isa wurin su bare ka ce musu ba eh, me yasa kuke wannan ko kuma ga abubuwa sun ɓaci ku gyara to ni wannan shi nake gudan mana kuma ni gaskiya bana irin su fita abin nan bana ganin suna da shirin wai in sun samu katuna shi fita abin lokacin da zo na campaign ai campaign ɗinsa na Kirista ne yake ko bai ɗauki musulmi wani abu daga baya je har Kano yana ziyarar musulmi to waye zai yaudara kuma duk irin waɗannan abubuwan da suke mana nan shekara 25 ne shi aka yi aka zo aka kashe ƙasa aka lalata shi Wani aza duk wani ɗan siyasan ma da ya rike wani babban mukami ko na gwamna ko na minista ko na wani abu a cikin shekarun nan ya kamata ya haƙura ya koma gefe guda ya bar bayan allah da ke nan wanda an san su sun yi aiki sun iya za su tsaya su su gyara ƙasa amma iri iri irin su gaskiya ne bani da fika cewa irin su in an ba su dama za su sake zuwa su gyara ƙasar nan kuma ƙasar nan ta ɗauko durƙushewa idan Allah ya rahamarsa bai taimake mu aka samu waɗanda suke da ikhlasin da za su tsaya su zo su ceto mana ita daga inda take kokarin ta faɗa Allah ya kiyaye. Fito da hanyoyi domin wayar da kan mahukumta illoli da irin koma baya da cin hanci da rashawa kan haifar da dakile ci gaban kowace ƙasa ya sa hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC ta haɗa kai da jihohi domin ƙarfafa tasirin yaƙi da cin hanci daga tushe. a wani taro da aka gabatar hukumar ta icpc ta ce hakika kwamishinonin shari'a na jihohi na da gagarumar rawar takawa a yaki da almundahana wakilin mu nasiru adamu hikaya na dauke da karin bayani taron wanda ya samu halartar ministan shari'a latik fagbemi da tsohon minista kano a gabi ya ja hankalin kwamishinonin da cewa lalle gwamnoni na sauraron shawararsu da haka ya dace su yi amfani da damarsu wajen kawo gyara Shugaban hukumar ta ICPC barista Musa Adamu ya ce nadama kan biyo bayan duk jami'in da ke da alhakin gyara amma ya yi ƙasa a gwiwa. Domin idan har a tona general din suka gamsu da abin da muka yi ina kyauta tsammanin cewa su gwamnonin za su karba. don wani abu ɗaya da kullum nake magana shine cewa mulki yana da wa'adi yana da lokaci idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin hashin ba yau in muni akan mulki gobe ba mu bane gara mu yi abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba idan ba mu yaƙi wannan abun ba to sai ranar da ba ma kan mulkin muna waje ko tsufa ya same mu a lokacin kuma muna buƙatar abubuwan da za su taimaki rayuwarmu amma tun da ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba to anan za mu ci ziyatsa cewa da mun sani mun yi abin da ya dace da watakila yanzu mun samu mu cikin sauki ba mu samu kama a cikin matsalar da ba mu da damar da za mu iya kawo canji. Kwamishinan Shari'a na Jihar Yobe Barista Sale Samanja ya ce yaƙi da cin hanci kan samu nasara ne ba a lokaci ɗaya ba, da haka za a cimma nasara ta hanyar jajircewa. Ba zai zama na cewa an gama duk abin da ya kamata a tattauna akan yanayin cin hanci a Najeriya ba. kullum abubuwa sabbi suna fitowa kuma su wanda suke yin wannan abun su ma kuma suna da sabbin dabaru da suke amfani da shi don su ci gaba da abubuwan da suke yi saboda haka duk zaman da za a yi za ka ga an fito da sabbin abubuwa da sabbin hanyoyin da za a bi do a yaƙi wannan abin da ke damun mu. Hakanan shi ma kwamishinan shari'a na jihar Jigawa barista Bello Abdulkadir Fanini ya ce aikin na kwamishinonin shari'ar yana da muhimmanci wajen saita yaƙi da rashawa a matakin na jiha. Kasancewarsu masana harkokin shari'a ne. Matsayinsu na babban lauya na gwamnatin jiha wanda kuma shine babban mai ba shawara ga gwamnati na jiha akan doka. Kaga ba karamar rawa ba ne. Ɗaya daga cikin hanyoyin yaƙi da corruption sun hada da me ya za a faɗaɗa bincike ya za a kafa dokoki da ka'idoji da za su hana misali babban abin da ke damun mu a yanzu kamar yadda aka faɗa shine yadda ma muke mutane suke ɗaukaka corruption nan to ya za a yi aurentin mutane ma a canza musu tunani akan cewa wannan abin fa da kuke kambamawa da waye shine fa dalilin talaucin da muke ciki shine dalilin yunwa da muke ciki da sauransu hukumar ta CPC da kan yaƙi cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati ta yi alwashin sakamakon taron ba zai zama zane kan ruwa ba nasiru da mai GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. A gaida Mamman Nasir, kada a manta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. alamu dai gare-gare garan garkame manoma a Najeriya ya fara tunzura 'yan arewacin Najeriya da ke ganin dole ne kawai sai yankin ya ɗauki mataki. Manomi yana sayan sabulu, yana sayan man gyaɗa, yana sayan hula, yana zuba mai a mota. To duk waɗannan abubuwa babu guda ɗaya wanda ya sauka sai dai ƙara farashi suke yi. To babu dalilin kuma da na manomi zai sauka. A Najeriya ne kaɗai za ka ga cewa 'yan kasuwa su suke da haƙƙin saye kayan amfanin gona su sa a store su ɓoye sirrin da suka ga dama su sayar a kasashe da dama gwamnati ce take saye a siyasance kowa tsohon gwamnan jihar kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar pdp a najeriya sanata ahmad muhammad makarfi ne ke cewa akwai wani sabon salon sauyin siyasa a sabuwar shekarar nan da zai tada 'yan siyasar najeriya daga baccin da ke cike da mafarki abu biyu za su canza fasalin siyasar najeriya su nuna ma inda aka sa gaba su nuna ma zabi yanzu kama kame yake duk abin da kake gani a yanzu zai iya canzawa gaba daya waɗannan abubuwan suka tabbata. Masana shari'a kuma malaman jami'a irin su kwamar sam magaji na jami'ar Jos kowa cewa suke watan sai ta Nigeria fa ya riga ya tsaya idan dai har ana son a yi tafiya a kyakkyawan tafarki. Idan gobe fa zai kyau to ya kamata mu dawo hanya mu duba abubuwan da muka yi da ba daidai ba mu gyaro ta kafin lokaci ya zo da za ce ana neman kuri'u domin talakawa ba daɗi za su ji ba. Waɗannan fa so mun Yobe kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a har cikin ɗaki. Shiri na bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan bibi waɗanda ake mulka da kuma masu mulki. Mai yiwuwa kuma maganar masgar da manoman ke ganin masu mulki na yi musu ce ta sa suka fara neman ɗauki. Shugaban ƙungiyar masu hada-hadar kayan noma a arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Nuhu lawal umar ya ce tsarin shigo da kayan gona daga ƙetare na gwamnatin tare najeriya na da matukar ban mamaki eh, mu ba muna taɗin cewa abinci ya yi tsada ba ne a abin da muke magana shine abinci ya yi daraja eh, manomi yana sayan sabulu yana sayan man gyaɗa yana sayan man shafawa yana sayan riga yana sayan hula yana zuba mai a mota to duk waɗannan abubuwa da ake magana a kansu babu guda ɗaya wanda ya sauka sai dai ƙara farashi suke yi to babu dalilin kuma da na manomi manomi zai sauka na biyu shi noma yana da abubuwa da yawan gaske nomawa kasuwancin shi da sarrafawa shi to nomawa ne kadai farashin shi ya karye amma kayayyakin da ake yin noman su taki maganin feshi da iri duka ba abin da ya sauka eh, na uku idan ka karya masara to ya kamata a ce abincin kaji ya arha tunda dai da masara ake yin abincin kaji to abincin kaji bai arha ba in ka karya waken soya ya kamata man gyada ya yi arha tunda da waken soya ake yin man gyada to man gyada bai yi arha ba saboda haka kaga abubuwa da yawan gaske eh, na uku shine eh, noma ne kaɗai sana'ar da babu wani tallafi da ya samu sama da shekara biyar ba za ka je banki a baka bashi ba gwamnati bata da taimako ba da sauransu to tun da ko haka ne babu wani dalilin da za a ce a dole dole a ce sai amfanin gona ya yi arha eh, na biyar kashi 68 bisa ɗari na gdp ɗin najeriya yana kan aikin gona ne da haka idan ka karya aikin gona ka karya kashi 68 ne bisa ɗari shi man fetur yana samar da kashi 18 ne kuma na shida al'umman najeriya noma ne yake samu musu aikin yi malamin jami'a kuma ɗan siyasa farfesa shehu usman adamu ɗan fulani ma cewa yake a gaskiya akwai hanyoyin da gwamnati za ta bi domin ganin ta taka wannan matsala birki. A in ka lura da tsadan ta abu uku suka haifar da ita. Na ɗaya tun asalin tsadan lockdown na COVID-19 bai wuce ba. Ya zo ya ci gaba da yi yana tashi kaya na tashi har aka zo aka yi gwamnatin 2023 aka cire tallafin man fetur a lokacin ba abinci ne kaɗai ya tsada ko masara ko kayan gona ba komai a najeriya sai da ya ninka wani ma ya ninka ninkin ba ninkin so yanzu sayan hatsin a hannun manoma da kuma sama musu ingantacce taki mai arha ba za a bashi ya shafi farashin a kasuwa yadda mutane masu siyasci za su sake koma halin ha'ula'i ba sannan ita gwamnatin ta rika sa hannunta a harkan food security wato samar da abinci mai sauki kada ta bar ma 'yan kasuwa a najeriya ne kadai za ka ga cewa 'yan kasuwa su suke da haƙƙin saye kayan amfanin gona su sa a store su ɓoye sai da suka ga dama su sayar a ƙasashe da dama gwamnati ce take saye idan farashi ya ƙasa gwamnati za ta saya sai farashin ya ɗan ɗaga idan ta ga zai ɗaga ya wuce yadda mutane za su iya siye su ci za ta sake fito da nata da ta ajiye shi ake cewa agricultural price stabilization saboda haka sai farashi ya sake sauka amma matukan aka bar ma dan kasuwa wanda za a ce ya saya dubu arba'in a ce ya kai tamanin ya ce in ya kai ɗari a kira shi in aka kira shi aka ce masarar nan ta kai dubu ɗari sai ce ran da ta kai dubu ɗari da ishirin ku kira ni to kaga wannan shine zai ci gaba da haifar da tsada ya kuma wahalar da mutane masu saye su ci game da maganar sabon salon sauyin shekar 'yan siyasa a Najeriya kowa tsohon gwamna a jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ke cewa da yawan 'yan siyasar Najeriya da ke sauya shekafa bana za su sha mamaki yanzu lokacin barin opposition saboda dalilai daban-daban ko na tsoro ko na neman abinci amma lokacin komowa a position yana nan sai lokacin da duk burin mutum da tunanin shi ya ga ba haka bane sai kuma su dawo suna neman makoma a nan ni kirana daga 'yan siyasa kowace ma jam'iyya a rinka la'akari da 'yan je kaka dawo saboda abin da ya shafe su kawai shine a gabansu ba wai wani abu da za a zuwa a mutane zaƙin baki ba amma kowa na da ra'ayin yin siyasan da yake so ba dole ai addini ma Allah ya ce ba dole ballantana siyasa amma kuma a san mutum da aƙida da rukun amana yana da muhimmanci abu biyu za su canza fasalin siyasan najeriya su nuna ma inda aka sa gaba su nuna ma zabi na farko manyan jam'iyyun su kan su na shugabanni na biyu jam'iyyun su tsaye da ɗan takararsu wannan fashi ne zai fito da fasalin siyasan da za a yi duk yanzu kama kame ake duk abin da kake gani a yanzu zai iya canzawa gaba ɗaya waɗannan abubuwan suka tabbata saboda haka ana riga malam masallaci ana iya samun kawance tsakanin jam'iyyu ana iya samun kawance tsakanin 'yan takara in jam'iyyu ba su iya kawance ba 'yan takara na iya kuma jam'iyyun dukkansu ai suna lalime-lalime akan wannan ba wajen ne ba ta lalime lalime duk kuma waɗannan abubuwa ne wanda za su iya yiwuwa nan gaba muddin jami'in suka zaɓi sababbin shugabanninsu ko kuma 'yan takara suka bayyana. Shi kuwa masanin shari'a kuma malamin jami'a Comrade Sam Magaji na jami'ar Jos cewa yake idan har ana son sauyi a Afirka fato to lokaci yi da kowa zai tashi kawai ya kama aiki. Wayan ce gani ga ne ya isa ishara idan ka ga abin da yake faruwa gaskiya shugabanninmu ya kamata su dawo su zo su duba wannan amma malamai a fannin ilimi mu za mu duba a takardu ne mu karanta mu gaya musu ga abin da ya faru jiya ga abin da muke gani yau yake faruwa idan gobe fa zai yi kyau juma'a mai kyau an ce daga alhamis ake gani idan gobe fa zai yi kyau to ya kamata mu dawo hanya mu duba abubuwan da muka yi da ba daidai ba mu gyaro ta kafin lokaci ya zo da za ce ana neman kuri'u domin talakawa ba daɗi za su ji ba kuma idan kuka danna kuri'un na wani lokaci sai ka ga su sojojin masu shigo saboda haka canji idan muna neman ta za mu fara daga mu ya mu ne da ni da ke wani adalci ne zan wani adalci ne za ki iya mun sannan waɗanda suke kallon mu su yi koyi da shi sannan waɗanda za su zo gunmu neman abu su gani su san irin zaman da muke yi ba za su zo su ruɗe mu ba domin idan ka kalli mutum ka ga ya ganka ya san ka gaskiya ba za ka masa ƙarya ba so mu da muke ƙasa nan muna da abin da za mu yi ma waɗanda suke ji da suke sama suna da abun da za su yi su koma su yi wa talakawa adalci. to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku cikin sauki musamman ma dai Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kaɓaki kabaki ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya in gabata ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. Yanzu kuma ga Bala Bronco da labarin ta maula a takaici. 'yan wasan kwallon ƙafa a asiyan ƙasashen afirka na fuskantar barazana musamman wayanda ba su yi ƙoƙari ba a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka da ake fafatawa za mu leka kasar gabon ne inda gwamnatin ƙasar gabon din ta dakatar da tawagar 'yan wasan ta maza kwata-kwata bayan ficewa daga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar afirka da ke gudana a morocco da yake sanar da hukuncin mukaddashin ministan wasanni na ƙasar mambola ya ce an kori tsofin. 'yan wasa da suka daɗe suna fafatawa a ƙungiyar irinsu pemric emric abamian da bruno manga daga ƙungiyar har abada ministan ya kuma wargaza tawagar masu horazwa ta ƙungiyar ƙarƙashin jagorancin terry mayoma tsohon mai tsaron baya na ƙungiyar sanarwar ta bayyana cewa hakan ya faru ne ganin irin abin kunya da kasar gabon din ta yi a gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka saboda haka gwamnatin ta yanke shawarar wargaza bangaren masu horazwa da dakatar da kungiyar kwallon kafa ta kasar har sai an samu sanarwa sannan kuma ta cire waɗannan tsofin yan wasa irin su femrik-emrik a abamian gaban ta sha kashi a wasanni uku da ta fafata a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka na da biyar inda kamar ta doke ta da ci ɗaya tilo a wasan farko yayin da ƙasar Mozambique ta samu nasara a kanta da ƙwallo uku da biyu a wasa na biyu. Wasan da ta yi kuwa na ƙarshe ƙasar Cote d'Ivoire ne ta doke ta da ƙwallo uku da biyu. duk da haka wannan wasanni da aka buga na ƙarshe bamiyan da manga ba su buga wannan wasanni na rukuni ba sakamakon a bamiyan ya koma ƙungiyar ƙwallon kafarsa ta Olympia marseille a farkon makon nan bayan rauni da ya samu a cinyarsa wata guda kenan kafin afcon gaban ta sha kashi a hannun tawagar ƙungiyar kwallon kafa ta najeriya a wasan neman cike gurbin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 wadda ta doke ta da kwallo hudu da ɗaya in za a iya tirawa ƙasar angola ma tana fuskantar wannan barazana bayan da gwamnatin ta nemi zama da 'yan wasan da kuma masu horarwa. bari mu leka kasar ingila a gasar premier league na bana inda a jiya aka fafata a wayansu wasanni kungiyar kwallon kafa ta crystal palace dai sun tashi can ɗaya da ɗaya tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta fulham yayin da kungiyar kwallon kafa ta liverpool su ma suka tashi can babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta league united bala ɗayiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro a nan za mu da sa'aya cikin shirin namu sai kuma idan Allah ya kai mu can zuwa maraici wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar da Kamaru ko kuma karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin mu yi ban kwana muna isar da ɗimbin gaisuwar zuwa ga mai sauraronmu Usman Dan Fulani mararraban yawuri tare da fatan Allah Ubangiji ya ba shi lafiya yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman sahabu imam aliyu wanda ya taya ni gabatar muku da shirin namu na wannan safiya ibrahim alfa ahmed daga birnin washington dc ke cewar mu ina lafiya